tuni 'yan ƙasar Nijar sun ka zura ma shugaban ƙasa da kuma kotun ƙoli ido tun da jin raɗi-raɗin ƙasar burkina faso za ta zama shari'a na kisan kyashin da an kama tsohon shugaba toma sankara ita ma ƙasar nijar mu al'ummarta sun tsira ma shugaban ƙasa bazu muhammad da kuma kotun ƙoli shin za su taɓo shari'ar kisan kyashin da an kama shugaban ƙasa bare mai nasara shugaba mai adalci wanda har yanzu ƙasar Nijar na alhinin rashin shugaban adalci irin shi. Hmm? ‘Yan ƙasar Nijar da yawa sun sha kaci-kaci a kan shari'ar tsohon shugaban ƙasar Nijar wanda ake kira bare mai nasara. Tun lokacin da an kai mai kisan gilla ba a taɓa magana za a yi mai shari'a ba. To, amma me ‘yan ƙasar Nijar sun sa ido sun yi shiru. ba tsammani sai sun kaji abokin hamayyarsa dan uwansa wanda an kama kisan gilla na burkina faso tuma sankara shugaba mace na yanzu ya ce zai kai kotu a jiya ma har an yi zama na farko na shari'ar kwato yalan wancan tsohon shugaba hakinsa to tuni 'yan ƙasar nijar su ma sun kamar da martani su ma suna dimin ya kamata gwamnati ta yi wani abu ta ƙwato ma wancan hakinsa duk wanda ke da hannu a cikin wannan kisan kyasi da an kama bare mai nasara. 'Yan ƙasar Nijar, wani fata kuke wa shugaba mace yanzu, wani kira kuke yi mai, ko a kuke son kotun ƙoli ta yanzu ta yi da shugaba mace yanzu dangane da ƙwato ma 'yan ƙasar Nijar da iyalan wancan tsohon shugaba Allah ji kansa Allah rahamshe ta wanda ake kira da bare mai nasara shugaban da ya kawo kwanciyar hankali da ci gaba a ƙasar Nijar to muna jin ra'ayoyinku sai mun ji ku